آمنا برهان يومه فإنما يتبعه إن ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى اثره الى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren asabar daren takwas da watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da bakwai ga watan mars miladiya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci don tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyar cikin wannan tura mai albarka suratun nur yau za mu shiga aya ta shida za karanta mana aya na shida ya nuna azuwa da azwajahum zuwa karshen aya ta goma walau la fadlul lahi bismillahir rahmanir rahim والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أبيهم أربع شهادات لله أربع شهادات بالله إنه لن الصادقين والحامسة أن لعنة الله عليها والحامسة أن لعنة الله عليه إن قال من الكاذبين ولدوا عنه العذاب أن مع عشادات بالله إنه لمن الكاذبين والحادثة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم نعم Allah maɗaukacin sarki yake cewa wannan ya nuna ruwa da mu kuma waɗanda suke jifan matan da zargi da hukumar sun yi zina ya yakun lahum shuhada kuma ba su zanto suna da shaidu kan cewa matan sun yi zina ba illa an fito sai dai su kansu su mazajen su su ne shaida shi ya ga matarsu tana zina da wani da haka sai aka tambaye shi ina ce ya zanto ba shi da shaida shi shi kaɗai ne bayan su Ahadi ne. to shaidan ɗaya daga cikin irin waɗannan mazaje da ya tarar da matar shi tana zina ya ka bayani tun da ba shi da shaida to shaidan su arba'u shahadatin billah shaida hudu zai bayar yana rantsewa da Allah innahu lamina sadiqin yana mai rantsuwa har sau hudu cewa lalle wallahi shi yana da gaskiya wal khamisatu a na biyar kuma in ya zo bayan ya rantsuwa hudu yana cewa da gaskiya ganta ba kazafi yayi mata ba wal khamisatu rantsuwa na biyar zai ce Allah anatallahi alaihi tinuwan Allah ya tabbata a kan shi in kana minar kazibin in ya kasance cikin wanda ƙarya yake wa matar ba shi da gaskiya wa yadra'u an hal azab azaba an da arba'a shahadatin billah wa yadra'u an hal azaba azaba yana wa ya bar matar dan yanzu da ya rantse to hudu ya ambaci tsinuwa a na biyar to idan aka ce ita mata ran ta gagara to dole za a yi mata jifa kenan to amma jifa da azaba da za a yi mata za ka iya tsallake wannan jiba da wannan azaba ne kadai an ta shahada arba'a shahadatin billah ita ma da ba da shaida ta hanyar yin rantsuwa sau hudu na biyar hula minar kadibin ba za ta rantsuwa sau hudu na cewa hula minan kadibin lalle mijin naka yana cikin makaryata ƙarya yayi mata wal zaka. a na biyar kuma sai ta ce anna ghadaban lahi alaina fushin Allah tabbata a kanta in kana min as-sadiqin in mijin nata yana cikin masu gaskiya walau la fadlul lahi alaikum Allah yake ba dan farlan Allah akan kuwa wa rahmatuhu da rahamarsa ba wa anna Allah tawwabur rahim kuma Allah madaukakin sarki mai karban tuba ne hakimun ko mai cikakken hikima ba to jiya in ba a manta ba mun karanta ayoyi ne guda biyu waɗanda suke magana a kan yin ƙazafi ga wata cikin kamammun mata ko kuma yin ƙazafi ga wani cikin maza wanda yake kamamme ba ɗabi'an shi ba ne zina to sai muka ji cewa duk mutumin da ya ma wata zina ƙazafi cewa ta yi zina ko kuma ya yi ma wani ɗan uwan shi kazafi ya yi zina in ba shi da shaidu guda hudu za a yi bulalan kazafi ne guda tamanin to amma a ƙarshen tafsirin ayoyi sai shaf abdurrahman sai sa'idi jiya mun fara faɗi wani magana ga shi magana da ke cewa idan lam ya ci bi arba'ati shuhada idan mutum yayi ma wani ƙazafi ko yayi wa wata mace kazafin tayi zina aka ce ya zo da shaidu sai nan bai zo da shaidun ba to a nan za a mai gulala, idan nan ya ci bi arba'ati shuhada da bai zo da shaidu ba ta bane idan ya kun zaujan amma in ba shine mijin matar ba kenan idan kai namiji ka zargi matarka ta yi zina a nan ba a cewa kawo shaidu hudu da baka ka ba sai a maka bulala tamanin a'a in matar ka ce ba a maka bulala tamanin amma akwai abin da ake kira li'ani yanzu ayoyinmu na yau bayani ne akan li'ani da kai zarginta ba ka da shaidu to akwai abin da suke madadin shaidu shine za ka yi rantsuwa da Allah sau hudu cewa da gaske ka ganta na gaske ka ce Allah ya tsine min in ƙarya na yi mata ita kuma in ta yi ki ranta ta ta ta a ni ba zan rance ba to za ta za a je ta za ki iya rantsuwa sai ta ce zan rance to za ta yi rantsuwa sau hudu cewa mijin ƙarya ya mata na biyar sai ta ce in kuma mijina gaskiya ya faɗa to Allah ya yi fushi da ni to wannan shine li'ani to daga nan wannan li'ani idan aka yi aure ya ɓata tsakaninsu har abada ba aure har abada ko za a waye gari a duniya daga shi sai ita bai halatta ya aure ta ba al kurkubi a nan cikin littafin tafsirin sa na aljami jami li ahkam al-qur'an sai yace fi sababin nuzuliha dangane da sababin saukan waɗannan ayoyi wa huwa ma rawahu abu dawud shine abinda al-imam abu dawud ya ruwaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas anna hilal ibn umayya lallai sahabin annabi hilalu dan kumayya a zafan ra'atahu ya yi ƙazabi wa matarsa akan yana zarginta da zina inda nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan bayanin cewa matar ta yi zina ya zo da wannan bayani wurin annabi bishariki ibn samha yana zargin matar shi ta yi zina ne da wani mutum wanda ake kiransa da shariku dan samha yana zargin shariku yana neman matar shi da ka shi wannan hilalu dan kuma ya zo wurin annabi ya ce shariku dan famha na kama shi da matata suna zina fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da shi albayyina ka kashi ka ce ka ganshi da matar ka wace yudu an baka kace duba au haddun sai za a rika to za mu ka haddi a gadon bayan ka bulala ta mata ya yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah idza ra'a ahaduna rajulan alam ra'atihi yalka mithl bayyina yanzu ma'aikin Allah kenan kana nufin duk mutumin da ya ga wani namiji akan matar shi yana neman matar yana lalata da ita sai ya sake neman hujja abin da yake nufi yanzu kai magidanci ka je gida ka tarar da wani akan matarka yana lalata da ita har ka samu natsuwan fita neman shedu ka zai barka ai wani ma zai ji kawai kamar ya nitse ya mutu wani zai ɗauta obi ma kawai ya kai tsara shine ai hadisin da wani lokaci sa'adu yake magana da annabi yake cewa idan mutum ya tarar da matarsa da wani ya zai ta kashe shi zan yi sabai suka fara mamaki annabi yake a ta'ajabuna sun zai gati sa kuna mamaki akan kishin sa'adu yace to Allah bai shi kishi to anan yana nufin ya rasula in ga matata da wani har in samu nutsuwan neman shi su su zo su gani ita kuma ta tabbatar mijinta ya ganta sai ta neman shebin tana nan ya tarka ina za a samu nutsuwan فقال النبي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول annabi dai bai wuce bai na ta ce mai ta ni dai na ce maka kawo kawo shaidu wa illa in ko baka zo da shaidu ba hajjun fi zaharika za mu maka bulalan hajji a gadon bayanka ba fara hilal sai hilal ya ce wallazi ba aka ka haq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya inni la sadiqun wallahi gaskiya nan ni dai ban da shaida amma wallahi gaskiya na faɗa ban janye ba wala yanzulunna ma fi amri ma yubriku zahari min al kuma tun da ma'aikin Allah ina da gaskiya da sannu Allah zai saukar da wata aya wacce za ta wanke gadon bayana ba tare da na ta bulalan haƙƙi ba fa ta take sai ga kuwa aya ta sauko والذين wani أزواجهم kullum su hadaku illa an أنفسهم wannan aya har ya iso min ta shi ne wannan hadisi da cikakken to kaga wannan zai nuna sababin saukan wannan aya ke al-imam al-qurtubi ya ce da cewa waƙila wasu malaman tafsiri suka ce lamma nazalat al-ayatul mutaqaddimi mutaqaddima yayin da aya ta sauka ayan da ta gabaci wannan ita ce ayoyinmu na jiya guda biyu da suke magana akan yin kazafi ga wani to suka ce da waɗancan ayoyin suka sauka fil ladina yarmuna al dangane da waɗanda suke jifan kamammun mata daga cikin nau'in kamammun mata matan aure suna ciki to duk wanda yake zifan mata na aure ko ba ta da aure amma kamammiya ce a zahiri wa tanawala zahiruha al-azwaja wa ghayruhum qala sa'ad ibn mu'adh ya rasulullah in wajadat in wajadtu ma amrati rajulan amhiluhu hatta ati bi arba'at wallahu la adribannahu bis sayf da wannan ayan ta sauko wanda a zahirinta tana nuna cewa duk wanda ya kama ya yi zargin miyan mace cewa tana zina ba shi da shaida bulala tamanin kaga ai ba a ware cewa idan mijinta ne ya zarge ta ba kawai an ce wannan wallazina yarmunal muhsanati kaga anan yarmunal muhsanati masu jifan kamammu ai mijinta na ciki ya zo ce na kama matata da wani kaga zahirin ayan da muka yi tafsirin shi jiya yana nuna ko mijin ne zo da wannan labarin za a mai bulala tamanin to shine sa'adu dan mu'azu yace ya rasulullah yanzu kenan mutum ya ga matar shi tana zina da wani ya je ne ce ruhuru in bai ne ya bulala tamanin ka ya ma'aikin Allah ne kaga irin wannan sun shi da nake da shi in na karar da wani yana neman matata da azuriban na gobe fi wallahi zan buge shi da bakani ghaira mustahin anhu billahi allazi ba maganan yafiya a kan shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama shine kenan sai manzo Allah ya faɗi wancan hadisi da muka yi ishara a dazu ata'ajabuna min ghairati sa'ad yanzu mamakin kishin sa'ad kuma kuke la ana aghyaru min to wallahi na fi sa'ad kishi wallahu akhyaru minni ni kuma Allah ya fi ni kishi to kaga yanzu wannan sai ya fitar da bayanin cewa a ce wannan ayar yana nuna mana cewa idan mutum ya zargi matar shi ya jefe ta da ƙazafin cewa ta yi zina to a wannan halin ba a yi wa mijin nata ƙazafi kai tsaye sai an nemi ya kawo shi. idan ya zama ba shi da shaida to zai yi rantsuwa zai yi rantsuwa sau hudu akan cewa da gaske ya ganta na biyar sai in ma karya ne mata Allah ya tsine mu ita kuma ta rantse da Allah cewa karya ya yi min na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata a kaina in dai mijina yana da gaskiya ma'ana in ƙazafi ne tsakanin miji da mata miji ya zargi matar shi to a nan wurin ba maganar shaida ba ne maganar rantsuwa ne to wannan rantsuwa na shi na biyar shine wanda yake tattare da tsinuwa shi sa aka kira mas'alan da mas'alan li'ani mas'ala ta tsinuwa fadilatu shaykh muhammad ibn salih al-utaymi da yazo tafsirin wannan suran ga abin da ya ce, yace yace qala al-mufassir rahimahullah anan ya dauko maganar ne daga muhammad dan ahmad dan muhammad ibn ibrahim jalaluddin muhalla wato wanda suke da littafin jallalaini kawai daga ce daga jallalaini ya dauko ka san tafsirin jallalaini haduwan malamai guda biyu ne akan tafsirin jalaluddinin muhalla shi yake yin tafsirin yana kai Allah dauki rayuwar shi bai kai ga kammalawa ba al-imamu suyuti dalibinsa ne sai aka ce to sai ka hau kujerar malam sai ka daura daga inda ya tsaya to shine sai yi ya daura daga inda malam din ya tsaya har zuwa nan to shi yasa ka jana kiran tafsirin da suna tafsirul jalalaini wato jalaluddin muhalla da kuma jalaluddin sunuti jalalu jalalu guda biyu kenan manyan malamai guda biyu to shekh Usaimin sai ya dauko tafsirin daga Jalaluddin Muhalla yake wallazina yarmuna azwajahum waɗanda suke jifan matansu bisbina da zina kenan walam ya kunna shuhada sai bai zanto suna da shaidu alaihi akan wannan zina da suka jefi matan nasu da shi ba illa an fusahu an sai dai su da kansu suka ce su su ne shaidu mijin ya ce ni ni ne shaidan kana ni dai na ganta wa a zalika li jama'atin min as-sahaba to wannan ayar ta taɓa zukatan hasbai mutum ya ga matar shi tana zina da wani kuma ya je ya sake kiran maza hudu su zo su kalla a matsayin shaidu abin ya taɓa suka ce ina muka samu na kuma har ma mu je mu kira wasu hada su a ahadihim to shedan kowanne daga cikin irin mazan da ya zo da jawabin cewa ya tarar da matar shi tana zina mubtada anan su a ahadihim mubtada ne wato mafari arba'a Shahadar, zai zo ne da shaidu guda hudu nasbun alal masdar kenan shaidunsa guda hudu a nan sune mai rantsuwa guda hudu sune shaidu yake cewa allazina yarmuna azwajahu waɗanda suke jifan matansu da tuhuman zina walaisa indahum subutun sai zan ba su da shaidu akan wannan jifa da suka yi wa matansu fa haula to irin waɗannan mazajen laisa lahum shuhada'un illa an anfusuhum kaga dai ba su da shaidu in ba su da kansu ba wa hadhihi al-aya sai Usaimin yace ita wannan ayar nazalat ba'da qawlihi ta'ala ta sauko ne bayan fadin Allah madaukakin sarki da yace wallazina yarmuna al-muhsanati waɗanda suke jifan mata kamammu sun malam ya ato arba ake shuhada sai kuma ba su zo da shaidu hudu ba fa duhum samanina jaldatan a daki a yi musu duka waɗannan da suka zo da ƙazafin bulala kamani wala taqbalu lahum shahadatan abada kuma daga nan har abada ba za a sake karban shaidan su ba wa ulaika humul fasiqun waɗannan kuma su ne fasikai yace fa nazalat hadhihi al-aya to ba saukan wannan aya ita ce muka karanta jiya fa nazalat hadhihi al a da zalika wannan aya da aka karanto mana a yanzu sai ta sako bayan ayan da muka karanta jiya kenan wa ju'ila lizawj daga nan sai aka sanya wa miji yarmi zawjatahu mijin da zai jefi matar shi da kazafin zina hukuman khasan shi sai aka ware mishi hukuncin shi na daban ne li'an li'anna rami zawji zawjatahu bizina domin miji ya jefi matar shi da cewa tana zina amrun ba'idin jiddan al'amari ne yana da nesa kwarai da gaske yakan yi wuya sosai wani ya zo wurin ka ya ce kai mata ka tana zina abu ne mai wahalar gaske akwai wanda ma zai ga matar wane tana bibiyan maza tana lalata amma ya zai fara faɗa miki mai sani ba dan za ka misa ba zai yadda ba ne to abu ne mai wuya namiji ya jefi matar ki da cewa tana zina ya ce wala yumkin kuma baya yiwuwa an ya kuna haza hakan ya kasance illa huwa muta'akkid sai miji yana da tabbas kenan yadda kaga da wahalan gaske namiji ya zo ya zargi matar da ce mata ta tana zina to kuma kana ganin wannan yana nuna maka zai yi wuya kuma miji ya iya zargin matar tana zina ba sai sai kaga yana da jahil da tabbas akan maganar da ya faɗa yadda zai wuya ya jefe ta ran da kaga ya jefe ta ko to yana da dajir na magana ne wanda in ya sake to dole ka gaskata shi kawai wa al amra waqi kuma al'amari ne da yake faruwa a waqi fa anzalallahu has alayhi hadhihi ayat to akan wannan sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ga maza wa hiya farjun farjun lil azwaj wanda wannan ayan ita ce za ta kawo yayewan matsala ga mazaje domin ya yanzu sahabbai wani damuwa ne ya dame su Shi ne ayan da muka karanto jiya ya zargi matar shi ya ce ya ganta tana zina an ce tun tunda baka da shaidu kuma a ƙara maka bulala to da wani zafin zai yi kaga abin ya dame su shi ne suka kokawa annabi to shine Allah ya saukar da wannan ayan mazan za su samu tsira kenan ba za a ma bulala ba in dai ka rance shi kenan amma na biyar ka kira tsinuwa in ƙarya ne to ba za ka mutu ba sai tsinuwan ta yi maka tabo ita kuma za ta rantse ƙarya ya mata na biyar za ta hada da Allah masa ya yi fushi da ita in mijinta gaskiya ya yi a kanta to shi kenan inda gaskiyar nan take to fushin Allah kuma sai ta gani ya yi tabo a jikinta da haka sai Usaimin ya ce wa akhrajar Bukhari fi sahihihi kuma al-Imam Bukhari ya fitar da hadisin cikin sahihinsa an sama al-Bunsa'adi daga sahadu dan sa'ad as-sa'idi kenan anna uwaymiran lalle uwaymir ata asima bin abijin ya zo wurin wani wanda ake kira asim dan abi wa kana sajida bani ajlan shi wannan asim dan abi shine shugaban kabilan banu ajlan fa qala sai sa'ad ya ce da shi kaifa taquluna wanne kuke cewa ne fi rajulin game da mutumin da da wajada ma amra'atihi rajula ya tarar da matarsa tare da wani mutum suna lalata a ya fatuluhu kawai ya je kace mutumin nuna hu sai ku kace mijin don ya kace farkon an kai fa suna ko kuma ya kuke so yi kamar shi ne ya tarar da matarsa a haka amma sai yana magana a kai kai haka Ya ce mutum ne zai tarar da matarsa da wani ne hukuncin a wurin ku ya kashe daduran. ko kwarson shi ma mijin da ya kace kwarson ku zo ku kace shi daga bako ko kuwa salli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an Ka sai ka tambaya mun manzon Allah wannan matsalar kin ji an san da wurin ka fa ta mun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to sai wannan hasun dan adi sai je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kala sai yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah fa kariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an masaila a wannan lokacin gaba ɗaya ma annabi sai ya kyamaci yin tambaya annabi bai saurare shi ba ya ma saurari question din tambayan askila adai ma bai ma saurare shi ba ya kyamaci tambaya a lokacin fa wai umayyu sai ne ya tambaye kai da kaje wurin annabi wani amsa da baya fa bala sai ko sai shi afi ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kariha isra'ila wa aba aina da mun dan Allah da tambaya ma ya kyamaci tambaya kai ya ma aibanta tambaya a zahiri kamar yana nuna ya ma sake kalmar tambayar ne sai da ya kyamaci tambayar ta kai bari ba na son tambayar nan qala uwaimir ya yace wallahi na rantse da Allah la antabi ba zan daina wannan tambayan ba hatta as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an sai na je na yi wa manzon Allah tambaya kan haka zahirin abin kamar shi uwainir sai tare da matarsa da wani yana neman mafita ne fa za a uwainirun uwainir sai ya taho wurin annabi baƙa da yake ya rasulullahi ya ma'aikin allah rajulun waje da ma'amra'atihi rajulan mutum ne ya tarar da wani mutum tare da matar shi a yaqtuluhu fa taqtulunahu am kayfa yasna ya kashe kwarton a kashe shi shi ma daga baya ko kuwa ya zai yi ne فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yake qad Allah ya saukar da al game da kai wa fi sahibatika da ma mankartanka wato sai ka tabu na da to kai da matarka sai ba ba wani kwana Qur'ani ya saukar muku da wasiƙa fa amarahuma to da Allah ce su yi da wancan rantsuwa da muka faɗa guda biyar bima samma Allahu fi kitabi da abinda Allah ambata a littafin sa din kenan shine fatahadatu fatahadatu ahadin arbu shahadatin billah innahu lamina as-sadiqin wal qanizatu anna la'nat an la'natullahi alayhi in kana min al-kadibin yadda Allah ambata haka aka ce su je su yi sun maƙala sai ta ya rasulallah ya ma'aikin Allah in habastuha faqad zalamtuha idan na ci gaba da rike ta a gidana na tsare ta na zalunce ka abin da nufi a sun je sun yi rantsuwa sai ta ya rasu yanzu tun da mun yi li'ani da ita idan na kyale ta a gida na ta zauna to zan zalunce ta dan yakan yi wuya namiji ya ga matar tana zina da wani ko bai sake ta bai sake samun nutsuwan saduwa da ita iya ganta wajen yana kyamanta ya ce ko in na tsare ta zan ci gaba da ta? ba zan taɓa dubanta da idon basira da idon rahama ba fa ƙwallon sai ya sake ta فكان سنة لمن كان بعدهما ba'dahuma to da wannan ne zama sunna ga wanda ya zo ba su minal mutala'inaini daga masu tsiruwa duk da za mu zo mu tattauna to shin da ke kenan sake ne ko ko sai an sake sake daga ba dan gashi sai ya sake ta to inda bai sake ta ba auren na nan wasu ma da sai sai ya sake ta amma wajibi ya sake ta wasu ka ce zai iya rike ta ka ce to ai za mu magana rikewa dan rantsuwa da aka yi biyu sai ya kira wa shi tsinuwa ɗaya Allah to gaskiya dai ɗaya ne to dole ukuba zai faru ga ɗaya kuma zai tabo ga zaman da aka dole ne su rabu sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai manzon Allah yake unzuru ku duba fa in ja'at bihi ashama ba ya sake ta bar gidan ba ne an ne to ku kare ta cikin da take ɗauke da shi idan ta haihu dan ya zo ashama ad adal ainaini idan yaron ya zo yana da kiba ada ainai ainaini idanunsa suna da gwari-gwari manya-manyan idanu sannan baƙaƙen cikin suna da manya azimal ne in ya zo da manya-manyan tsuwaiwai hadan lajar saƙaini idan ya zo tafin kafan shi kuka ga alaman sawun kafan shi kamar irin sawun kafa ne na mai tafiya mai takama kasan yaro tun yana ƙananan da suna iya gano ya kama da uwan ko uba in kuka ga kafan shi ma irin nan mai tafiya da takama dan shi uwainin tafiyan shi akwai irin da wanda kai zaka dauka takama ne haka fala ahsibu uwaimiran illa qad sada in dan yazo da wannan siffa da na gaya muku to ina ganin umai uwaimir yayi gaskiya dan ba na shi bane dan na wancan farkon ne wa in ja'at bihi uhaimira in ta zo da yaron kuma yana nan jaja jaja ka annahu waharatun yana nan kaman baiwa wacce take da wahalan sha'ani fala ahsibu uwaymira illa qad kadaba alaiha anan inda wannan sifa na biyun zo, to yana nufin uwaymir ƙarya yayi mata ita take da gaskiya fa ja'at bihi ala na'atil ladina aka bi rasulullah sai ta zo ta haihu sai ya zo da sifan da manzon Allah sifanta sai ta ki uwaymir a sifan farko sai uwaymir ya bayyana gaskiya yayi wancan da aka zarga din sai ga yaron da sifan shi yake kaga yanzu fushin Allah da ta kira zai tabbata a kanta fa kana ba'du daga nan sai ya zanto yun sabu ila ummihi dan to ana jingina shi ga shi tunda ya bayyana yanzu ba dan uwayyar din ba to anan haka samu wannan matsala da qadiyya da ake kira li'ani din kenan anan sun muka dawo tafsirin mu Sheikh abdurrahman Nasir Al-Sa'idi yace wa inna ma kana shahadatu zawji ala zawjatihi lalle kaɗai yana kasancewa shaidu da maza za ku bayar a kan matansu na tabbatar da cewa matan nasu suna na ko ba sa yi dari'atun an in anhul hajj yana samun tun kuɗewan hajji kenan miji idan ya zargi matar shi ya jefe ta da ɗabi'an cewa tana zina ko ya ce na ganta tana zina wanda a ƙa'ida in mutum ya yi irin wannan ƙazafin Bula na tamanin za a yi mishi to idan miji ne ya yi wa matar shi irin wannan shaidan to shi ba za a mai wannan bulalan ba shaidan miji akan matar shi ta yi na tun da shi miji ne to yana da bulan kariyar da shi ba za a mai bulalan kashi ba li annal ghalib domin makirin Jaye, annas Zauja, lallai miji la yaqdumu ala rabbi zaujatihi baya iya tabowa ya jefi matar shi da zina namiji ba ya iya jefan matarsa da zina allati yudannisuhu domin zarginta da zai yi tayi zina zargin zai daudar da shi kan shi mijin ma yudannisuha abinda zai daudar da ita zai daudar da shi illa idza kana sadiqan sai dai in ya zama yana da gaskiya amma in ya zarge ta in ma ƙarya ne shi kan zai zama ya shiga kanshi a cikin dauda Don yanzu ƴaƴan da suka haifa ma kuna zai zirka zargin nawa ne ko ba nawa ba sai dai in ya zama gaskiya ya aka bincika a ga eh da gaskiya mata kazafi da gaske kai jifanta da ya da zina da gaske ya gani to nan din ma ba a iya ganin su da yayi akan wannan in suna da 'ya'ya kafin nan sauran 'ya'yan ma za yana da tuhuma da zargi kuma akan li'an wa li'anna lahu fi zalika haqqan kuma domin shi yana da gaskiya yana da iko in ya gama tarfi tana zina ya fito ya fara a nan ba za a ce kasafi a mishi bulala ba sai dai a nemi ya rantsi wa kaufan min ilhaqi auladi kuma namiji idan ya ga matarsa tana neman wani in ya fito da maganan ta inda zai wuya ka fara karyata shi in abin da zai kare iyalin shi ne ya fi kowa neman haka da abin da zai rufa asirin gidan shi to in ka ya fitar da maganan haka akwai illa mai in yayi shiru domin idan yayi shiru ya ganta da wani to kenan ya amince ta rika zina a layi ana ɗebo mishi ƴaƴan wasu ana haɗawa da ƴaƴan shi kaga zai zama kenan yana rike da ƴaƴan shi da ƴaƴan wasu to kaga an samu matsala laisu minhu bihi sai zama an haɗa shi da ƴaƴan da ba shi bane wa ghairi zalika min al-hukm da ma waɗansu abubuwa makamanta ka na hukunci al-mafquda wanda ake bukata fi ghairihi a waninsa fa qala sai Allah ya ce wallazina yarmuna azwajahum mazan da suke jifan matan da cewa sun yi zina ai abin da ake nufi alhara'ir matan da mazajen su suka zarge su idan sun zo mata ne sun zanto mata ne hara'ir ma'ana yantattu la almamlukat ba kamammu ba ba ku yangi ba ba bayi ba walam yakun lahum ala ramlihim bidalika ya zanto mazajen nasu da suka jefe su da kazafin cewa sun yi zina to amma sai zanto mazajen nasu ba su da shuhadahu shaidu illa an fusuhum sai su kan su mazajen su su ne shaidan kansu ka zargi matan ka tana zina eh to wa shaidan ka sai ka ce ni ni ne shaida ne kaga ba shi da shaida sai shi kanshi bi an lam yuqimu shuhada ta inda bai iya tsaye da wadansu shaidu ba alama da mai hunna bihi akan abin da suka bibi matan nasu da shi in ba shi kanshi ba ba shi da wani shaida ba shahadatu ahadihi to a irin wannan mijin shaidan da ɗayan su zai bayar a karba arba'u shahadatin billah shaida hudu zai bayar amma wa Allah zai tabbatar rantsuwan da zai wa Allah ai yana nuna mai Allah mai shaida shi shine arba'u shahadatin billah zai tabbatar da shaida ne har ga Allah sau hudu inna hu la min as-sadiqin yana mai rantsuwa wallahi ina cikin masu gaskiya zai rantsa ce na rantse da Allah ni wani dan wani na ga matata wance da wani in bai san san ta wani yana zina da ita turmi da tabarya na rantse da Allah gaskiya nake ba ariya ba ya maimaita irin wannan lafazi na rantsuwa har sau uku yake cewa wannan shaida da zai ba sa hulsan ma ha shahada an kira ta shaida dan me da annaha na'ibatun ta zanto wakiliya ce mana bashahudi tana wakiltan shaidu dama in shaidu hudu ne to yanzu me rantsuwa hudu ne kaga zama madadin shaida bi an ya kulsai da zai ce shi ashhadu billah ina ba da shaida har ga Allah inni lamina sadiqin wallahi ina cikin masu gaskiya ba ƙarya na yi mata ba fi ma mai ha bihi cikin abin da na tefe ta da shi gaskiya nake da shi ba ƙarya ba idan yi wannan rantsuwa wal khamisatu anabiyar din zai ce mai anna la'anatan lahi alaihi anabi zai ce lallai, inuwan Allah ya tabbata a akan shi in kana min al-kadibin in ya kasance cikin waɗanda suka yi mata ƙarya kaga anan bayan shaida hudu da ya ba na rantsuwa akwai cikon na biyar kuma ai abin da ake nufi yazidu fil Baya bayan ya rantsuwa hudu zai ƙara wata guda ɗaya cikon na biyar ma'a shahada ita wannan ta biyar ƙari ne tare da hudu da ya bayar da shaidan da bayar almazkura da aka ambata a baya na rantsuwa guda hudu din mu'akkidan tilka shahada yana mai karfafan waɗannan shaidu da yake bayarwa shaidun da ya bayar ai su ne rantsuwa to wannan na biyar din yana matsayin karfafan rantsuwan shi ne in ƙarya ne mata Allah ya tsine mun kaga mai yayi taukidin rantsuwan ya karfafi rantsuwan nan bi an yad'u ala nafsihi ta ya karfafa rantsuwan Ya yayi addu'a mummuna akan kanshi kaga mutumin da zai mummunan addu'a akan kanshi ai yana nufin ne yana tabbatar da abin da ya faɗa ko ya rantsi akai ba ƙarya ba bil la'anati ta hanyar tsinuwa in kana kaziban in ya kasance yana cikin makayyata ne shi yasa kada kai saurin zargin matarka da ɗabi'an zina da zai kai ga wannan li'ani bayan baka da cikakken amsa a kai to da dama za ka zo ka yi irin wannan rantsuwan baka gansu da idonka bane tuhuma ne da zargi da irin namijin kishi da ake cewa sai ka zo ka yi rantsuwa inuwa kuma yanzu zai ka zo kana da na sani al'amarin kuma ba zai taba gyaruwa ba an sa wannan abin ya zama da tsinuwa ne domin in sharri kai mata duniya ta zo ta gane sharrin kai mata shi yasa ka bari ka ga abin da idonka kada ka yi abin da zargi kada ka yi abin da tuhuma ya zama ko za ka rantse ka tsine ma kanka kayi abu ne akan dahir kayi abu ne akan gaskiya kada ya zama kawai za ka yi abin nan ka je ka yi saurin abin nan ran nan muna karanta wani aya a cikin suratul ra'd a tafsirin mu na ayin da Allah yake cewa Allahu ya'lamu ma tahmil kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad ayan Allah madaukakin sarki yana cewa ne shi kaɗai Allah shi ya zanto ne mafi sani abinda mace take ɗauke da shi a cikin cikinta da cikin da zai yi ƙasa da watanni tara wata tara ta haihu da watan da yana ƙaruwa akan watanni tara al-imam al-qurtubi ya fitar da wasu masail masu muhimmanci a ƙarƙashin aya har ya kawo wani kissa da yake nuna cewa mace tana iya ɗaukan ciki ya kai wata shekara biyu ba ta haihu ba akwai mai shekara hudu bata haihu ba akwai mai shekara biyar bata haihu ba ya fa kiskan wani bawan Allah wanda ya yi tafiya na wajen kimanin shekaru biyu din baya ya zo ya da sai tarar da matarsa da juna biyu sai ka karanta gaban alƙali cewa wannan cikin ba nawa bane shekara biyu da tafiya ta wannan cikin ina ta samu da aka ayi da sai ce to alƙali ce yi haƙuri ta haihu tukuna sai mu dubi kamannin idan kamannin bai maka ba sai ka zo ku yi li'ani ku yi rantsuwa a lokacin sai ce to shi sun koma gida ba a yi suka sati ba sai ta haihu tana haihuwa tun kafin su dawo wurin alƙalin yana daga jaririn sai ta wannan ai ɗana ne kamanni na sai ya ɗauka ba abin da ya bar mu sai ta so za a koma a yi li'ani sai wata li'ani ai ɗana wani ki yafe na miki sharin a ce cikin shi ne tsawon shekara biyu din to kaga mutum ba shi da wannan ilimi sai ya jefi iyalin shi da abin da ba halinta ba ne to irin wannan kaga yanzu da ya yi saurin li'ani an haifa ya zama ɗanci to kaga za a wayi gari ta ina zai fada kaga al'amari ya lalace kenan da haka yake cewa fa in za tamma li'amili idan rantsuwansa ya cika yayi tsinuwansa ya cika kai yayi rantsuwa guda hudu ya cike na biyar da tsinuwa saqaba an haddul qadar wannan rantsuwa hudu da yayi da tsinuwa ɗaya da ya cike zama biyar to wannan rantsuwa da wannan shi shine ya ɗauke mai gudanar kazafi ba za a mai gudanar. amma da za a ce ya rantsa sai kirantuwa ya kawo shaidu ta ya ki to anan kuma dole sai an mai bulala dan haka wannan rantsuwa shi ya ɗauke mai hakkin kazafi wa zahirul ayat malam yake cewa zahirin waɗannan ayoyi walau sammar rajul allazi rama bihi ko da kuwa shi mijin ya ambaci sunan mijin sunan mutumin da ya tarar da matar shi da shi fa innahu yasbu haqqahu haƙƙin wancan mutumin ya sanaya misali ai yanzu da ya jefi matar shi aka ce in sun yi rantsuwa shi kenan ba sai an mai bulala ba to amma da ya kashi zargin matar sai sai ina zargin ta da wane kaga yanzu yayi kazafin wa waye wa mutane biyu ne idan wa matar rantsuwa zai warware ma wancan da ya ambaci sunan shi ba shi wancan sai sai karya aka yi min kaga ya nuna kenan kazafi aka bai to za a mai bulala saboda kazafin da ya ma wancan cewa yana neman matar shi aka ce a'a wancan shi ma haƙƙin shi ya saraya tun da shi mijin yaransa ya hada da tsinuwa shi kenan ba sai an sake mai wani bulalan kanti ba ta ba allaha hukuncin ya bibiyi ita ma ta matar kenan wa hal yuqamu alaiha al-hadd bi mujarrad li'an rajul wa am tahdith to idan mijin ya rantsi sau hudu biyar sai tsinuwa in ƙarya nayi mata in Allah ya tsine min kaga yayi naci ita ma muka ce akwai nata hudun da za ta rantse sau hudu na biyar ta ce Allah ya fushi da ita in mijinta gaskiya ya kan azabi da ya mata to idan da mijin ya nashi rantsuwan aka ce ke ma ki rantse fa na kala sai take ta ce a a ni ba zan rantsa kaga kenan me ta nuna rantsuwan shin haka kai domin ta girgiza kenan ki rantse sai ta janye ta ce ni ba zan rantse ba to aka ce to tunda ta ki rantsuwa za a yi mata bulala na hajjin zina kaga zan mata bulala dan ba bulala bane jifa ne ma kawai ko kuwa za a daure ta daurin rai da rai ne a tsare ta fihi da ulama malam yace akwai maganganun malamai nau'i biyu akan haka allazi yadullu alaihi dalil a cikin maganganun nasu maganan da ya fi daidai da dalili da hujja annahu yuqamu alaiha alhajj za a tsaye da haji akan ta za a jefe ta domin rashin rantsuwan ya nuna mai ta yadda ta yi in ba ta yadda ba to ta rantse da aka da za ta ce ta rantse sai ta kita ce a jefe ka ba za ta ce a'a dan ban rantse ba ko a'a ki rantse mana me yasa ba za ki rantse sai da ta a'a ni ba sai na rantse ba kai ne ko rantsuwa ko haddi bi dalilin qawlihi da dalilin fadin Allah da yake ne wa yadra'u an hal azaba yanzu da mijin yayi rantsuwa a kanta kaga an nuna mai ya tabbatar ta yi har ya kira tinuwa to yanzu ya rage a kanta tsora a yi mata azaban haddi sai Allah ya marmaza ya ce wa yadda an hal azaba amma azaba zai karkace ba zai taba ta ba an tasha da in ita ma ta ba da shaida kenan in ta yi rantsuwa ne ta kubuta daga me daga azaban haddi in ba ta yi rantsuwa ba fa ba ta kubuta ba sai an mata haddi shine wa yadda an hal azaba azaba na haddi zai tunkuɗe daga gare ta ya batta an da idan ita ma ta ba da nata shaidan an ta da arba'a shahadatin billah ita ma idan ta bada shaida ta ce nayi rantsuwa ina bada shaida har ga Allah innahu la minal kadhibin min nawa ƙarya yayi min wal qamisa ta nabiyar ta ce anna ghadaban lahi alaiha inuwan Allah ya tabbata akan ta in kana minal sadiqin in mijin ya kasance cikin masu gaskiya to wannan rantsuwan ne kadai zai kubutar da ita ba za a sayar mata haddi ba ila akhirih ma da yake zuwa karshen ayan falaula annal azaba ba dan wannan azaban. huwa al-haddu shine haddin da ba ad wajaba bil amili ya wajaba ai mata saboda rantsuwan da ya ba lam yakun li aliha dari annabi da rantsuwan da da rantsuwan da mijin yayi ba zai iya sa ai mata hajji ba ko to da babu bukatar ma ita ta sake rantsuwa ko ta rantsa za ta ba zai kawar ba amma yanzu menene ya kawar ba za a yi mata haddi ba saboda ta yi rantsuwan da yake kishiyantar rantsuwan mijin to wannan sanar ta ba za ka rantse ba fa da za a yi mata rabbin kenan wa yadra'u anha ayyadfa'u anha zai tunkuɗe daga gare ta al'azab azaba shine jifa da za a yi mata idza shahada shahadatul sau in ta kalubalanci shaidan da mijinta ya bayar na rantsuwan cewa ta yi zina sai sai rantsuwan da yake kalubalantar nashi yana ƙaryata nashi bi shahadatin min jinsi hatta zo ita ma da nasa rantsuwan da jirgin rantsuwa naka ta ce na rantse da har ga Allah shirin ya mun ba gaske ba ne an tafiya da arba'a shahadatin billah idan ita ma sai rantsuwa da ta ba da shaida har ga Allah inna na la minal ta yi rantsuwan cewa lallai mijinta yana cikin makaryata ƙarya mata ba gaskiya ya faɗi ba tazidu tilqani wa tazidu ta tafi a na biyar ɗin sai ta yi ƙari mu'akkadatun da zalika na biyar din shi ma zai zama shi zai karfafi rantsuwan ta hudun an ta dudu ala nafsi da qadar ta yi wa kanta mugun addu'an cewa fushin Allah ya hau kanta in abinda mijin ya faɗa akan ta gaskiya ne. fa idza tamma li'anu bainahuma idan li'anu tsinuwa ya tabbata tsakanin waɗannan ma'auratan kalar rantsuwa ne wanda ya zo babu ɗaga kafa furriqa bainahuma to daga nan alƙali zai raba aure tsakanin su ila abada har abada ba sauran aure shine maganar da muka ce za mu dokar shi kaga kenan li'ani ya nuna bai raba auren ba ko hadisi da makaranta karanta nuna bai raba ba amma ana rantsuwan alƙali zai sa to ka sake ta ko kuma kotu ta rubuta takardar saki to wannan saki da ya faru tsakanin su sake ne na abadin abadina ko da ɗayan ya gano shi kan shi ya gano sharri na yi mata ba aure ko da za a wayi gari a duniya babu wata mace sai ita sai dai da aure ita ma in za a wayi gari ba wani namiji sai shi sai dai ta haƙura da aure an ta da kuma ala nafsi hadin gabar yake cewa wanda farwalat almula'in alaihi sannan kuma wannan mutumin da ya rantse cewa wannan ciki ba shi ba ne to daga nan za a kore wannan ɗa da aka yi kinuwa a kan shi daga shi na mutu. har abada ba za a sace na ɗan gare shi ba ko da ya da ya ce na yi nadama ɗan nawa ne ina aikin gama na gama wannan tsinuwa da kargaka ya kore ɗan daga gare ka ba za ka zo ka ce ko gashi an ce ya zama gwamna ya zama kaza ai ɗana ne an samu akasi a da ai akasin kuwa an samu da har abada ba ɗan ka bane wa zahirul ayat malam yace zahirin waɗannan ayoyi ya gudu yana nuni ala istiratu hadhihi al-alfaz a bisa tartuwar waɗannan lafuzza inda li'ani a wurin rantsuwa ma'ana in an samu tsara irin wannan sharaɗi ne dole sai an yi irin wannan rantsuwan ba dole ne rantsuwan Dan haka da zai zo sai ya ganta da wani suna da aka ce ya rantsa ya ya ba shi ruba to dole sai an yi bulala da aka sharaɗin li'ani sai an yi waɗannan rantsuwa guda biyar minhu ta shi mijin dole sai ya rantsuwa da tinuwa wa minha ta wurin ita matar ma sai ta yi rantsuwa da tinuwa wa siratu tartibi fiha sharuɗan jerantawa tsakanin su kuma wa an la yanqusa ha sai kun kar a rage komai a ciki jerin farko dole namijin shi zai fara mace kai na biyu sannan kuma ba da zai zo rantsuwan sai sai Allah ya tsine min idan idan shedan da zan bar akan ƙarya ne sai da ya fara tsinuwan sannan sai ka rantsuwa guda hudun da yi ba dole sai ya ba da rantsuwa guda hudu farko sannan na biyar ɗin sai a cika da rantsuwa da tinuwa ita ma ba za ta zo ta fara da rikicin Allah a kanta farko ba sai ta gama tinuwa sai ta gama rantsuwa hudun sannan na biyan kuma sai ta haɗa Allah ya kashi da ita dole sai an bi abin a tartibance a jere yadda ayan ya kawo wala yubaddalu shay'un bi shay'in sannan ba za a canza wani abu da wani abu ba kenan yace wa annal li'an muqtasun bil zawji idara man ra'atahu nan tsinuwa ya banta da namiji ne idan ya jeji matar shi da haka da zai zo yin rantsuwa baya rantsuwa sai ce fushin Allah ya tabbata a na in ƙarya na yi masa to har yanzu bai yi ba addu'an fushi ita ce za ta yi wa kanta kai kuma addu'an tsinuwa ne a kanka wani ba zai ɗauki na wani ba ba a baddala ba a canza la bil aksi ba a yin akasin haka ba za ta ɗauki tsinuwa ya ɗauki shi ba an juya ayan Allah dole a tafi yadda yake wa annan ta fil walad ma'al li'an la ibrata bihi kamanceceniya da ɗa tare da rantsuwa ba abin lura ba ne misali bayan sun gama rantsuwa sai ka haihu sai ga ɗan ya yi kama da shi ta zuwa ta ah, ba ma ɗan ya yi kama da shi rantsuwan ba za a janye ba ina an riga an yi kamanni ba ta aiki a nan da haka da matan su za ta yi ko da ɗan kamannin shi ne ba sai ko da yake ɗan ba nawa ba ne to ba za a zo a ce ƙarya kake tun da kun yi kama kaza ba ne kamanni ba ya aiki a nan tun da ya kore ku kyale shi din siya ko mai ya eh to kawai zo a rantsuwa shi ke in dai ya yi kama da shi shi dai bai yadda ba a bari a yi rantsuwan kawai kama la yu'tabaru ma al kamar yadda ba a la'akari ma tare da shimfidi da annabi yake cewa alwaladu, waladu lil firashi wa lil ba a la'akari da alfirat, misali ta zo ta ce to ai a karkashin auren shi nake ina zan samu juna biyu in ba nashi ba cewa za a haihu in ba da shi ba jawabin ta nan shi ma ba zai aiki ba in dai ya kore ya kore ne dole sai an zo an yi rantsuwan wa inna ma yu'tabaru shaba kadai ana amfani da kamanni ne haitu la murajja a inda aka kangararin ja da abu daya ya zo ne yana son ni ina tunanin cikin nan na ko ba na ba sai aka to kai ran tuwa mun sai sai ban gama tabbatarwa ba ina kokonto ne wani zaga yana da kokonto ne akan al'amari yana da abin nan to irin wannan kaga ba a rinjayar da dai ba tunanin shi kaso hamsin cikin ɗari yana ba shi ɗan shi cikin shi hamsin cikin yana ba shi ba cikin shi ba kaga yanzu yana da tunani mai tangarɗa a nan to in wannan ba a saurin li'ani za a jira in ta haife sai a duba in ɗan sun yi sai a kai ɗan kan shi kenan shi ma da ya kama hankalin su zai kwanta to a nan ne kamanni yake aiki illa huwa in ba a nan ba kuma kamannin bayan aiki yake wa za ka gudu lafi alaikum ba dan falalar Allah gare ku al'umman musulmi ba wa rahmatu, wa rahmansa ba wa anna Allah tawwabur hakim kuma lalle Allah ne karban tuba ne mai hikima jawabu sharti mahdud anan amsan sharadin an shafi yadullu alaihi siyaqul kalam amma siyasin magana yana nuni akai ai abin da aka nufi la ahalla bi ahadil mutala'inaini al-kazib minhuma ma da abidi ala nafsihi wai abin da yake nufi ba dan Allah yana da falala da rahama ga mu al'umman musulmi ba ko to da waɗannan ma'aurata guda biyu da suka yi wa kansu mummunan rantsuwan nan da Allah ya dama sai tabbatar wa kowa abin da ya roƙa misali yadda mijin ya ce in ƙarya na mata Allah ya tsine mu to sai ya tabbata ƙarya ya yi idan tsinuwan Allah ya bi shi ka san ba zai iya ɗauka ba zai wargaje ne gaba ɗaya idan da ta roƙi cewa Allah ya fushi da ni in ƙazafi ya yi min sai bayyana da gaske ta yi zina cikin wani ne fushin Allah in ya hau kanta za ta gama to amma Allah na da falala da rahama wai so da yawa za a yi irin wannan rantsuwan sai ga Allah ya san wa mai shi kafa saboda rahaman shi da kyautan shi da falalan shi yake cewa wa min rahmatihi wa fadlihi daga cikin rahaman Allah da falalan Allah su gofi hadal hukum tabbatuwan wannan hukunci alfasu bi sautayn wanda ya ke banta da ma'aurata guda biyu li fitatil hajati saboda tsananin buƙatuwar mawarwara akan al'amarin wa anna bai wa an bayyana lakum shiddatil zina sannan kuma falalan Allah ne da rahaman Allah Allah bayyana mana tsananin dabi'an zina wa faza'atihi da kuma abin kyama da zina dauke da shi tun da muka faro sura ai yana nuna mana datti da illan zina ne to falalan Allah da rahaman shi ya nuna mana mummunan abace kar mu in ba haka ba sai ka ga matar ka sai ta je ta ɗauko maka ɗan wani ka kawo gidanka wa fa za a sannan kuma da ne yi wa mutum ƙazafi akan kan yi zina bayan ka dau ka gani ba kuma ka da shi wa anna shar'at tauba kuma lalle shar'antuwan tuba min hadhihi al-kaba'ir kenan wa an tauba sannan sai Allah ya shar'anta mana kana iya yin tuba min hadhihi al-kaba'ir daga waɗannan manyan laifuka wa ghairiha da walinta kenan kana iya yin zina duk yadda ka yi zina ko da sau dubu nawa ne Allah ya baka kofan tuba kana iya neman tuba kuma Allah ya yafe maka kina iya neman tuba Allah ya yafe maka ka ma wani kazafi kana iya neman tuba Allah ya yafe maka amma da sharadin sai wanda kai wa kazafin ya yafe sannan kuma matarka da ka ce mata cikin ba naka bane kuka yi li'ani sai ka zo ka gano gaskiya ƙarya kai mata dan akwai wanda da gangan zai wa matar ƙarya to amma da ani dan yayi ba kafirci bane sai go yana dama ya nemi tuba ya je wurin ta yafe shi sai ta yafe shi Allah ya yafe tuban yayi fa amma aure tsakanin su kuma wannan boko ko har abada ba ita ma ta yi rantsuwan sai ta zo ta ce gaskiya na nan ta kanka da gaskiya na ta amanan shi ya gamu ta zo ta ce ka yafe ni sai na yafe Allah ka yafe ni Allah ya yafe amma kuma ita ma aure da wannan mutumin har abada ba amma tuba ana iya yi Allah ya fi aure kuma ya riga ya rabu har abada za ka za mu saurara a nan gobe Allah yadda za mu shiga innan lalle na zaɓo bulhiski gobe ne asalin ka gobe ne asalin malam ba ya kalli ayoyin gobe kaga da ya ɗauko a nan wajen ayoyi ashirin da biyar da haka gobe duk wanda yake da littafin sahihul bukhari ya fito da shi akwai dogon hadisi da ya kai shafi biyu zuwa uku wanda suran dama gaba ɗaya ma dan hadisin ya sauka hadisin shine sababin saukan aya suran gaba ɗaya da kaji suratul nuru, suran hasken to a hadisin ne zaka gane ga inda hasken yake da haka in mutum bai san wancan hadisin ba to bai fahimci karatun suran ba da haka gobe ne za a shiga karatu da haka duk wanda yake da sulh bukhari littafin fito da shi mai pdf mai application ya fito da sulh bukhari gobe akwai karatu insha Allah inda muka karanta na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka